أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku kamar kullum muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'umman baki ɗaya wannan kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yi min baiwa da samun dacewa a cikin wannan duniya ɗin da kuma samun babbar baiwa da rabo mai kyawo a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin in uwan musulmi kamar da muka sani muna nan dai cikin bahasin kan imamancin imamu ali a cikin alƙur'ani mai tsarki wato kenan muna son mu nuna ma al'umma waɗanda ba su sani ba waɗanda aka hana su sani cewa Allah da kanshi a cikin alƙur'ani ma ya gayi wane ne shugaba a cikin alƙur'anin shi saboda kamar da muka ce Allah dama shi ke ayyana jagorori a cikin wannan doron ƙasa ɗin shi ya san su wane ne suka cancanci su zama jagora ko kuma shugabanni a cikin addini ba shugabanni ba waɗanda misali za su bi son ransu za su aikata abin da suka ga dama ba irin wannan shugabannin ba shugabanni na addini wanda Allah yake sanya aza su su kiyaye addinin shi dole ya kasance shi ya san su kuma shi ke ayyana su a nan ne muka kawo inda muke san mai noni kenan abu na uku cikin jagorori kenan dama jagorori wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mu su nawa ne mu ji da kyau su uku ne na farko shi ne Allah da kanshi babban jagora wanda zai faɗa a yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sai shagora na biyu shi ne manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan shagora na uku shi ne Imamu Ali alaihi salam. A ƙarƙashin wannan aya ɗin inda Allah yake cewa wallazi na amanu. Kenan Allah yana cewa inna ma kuma Allahu wa rasuluhu wallazi amanu, to wannan wallazi amanu, wane ne? imam Ali ne wannan da ittifaƙi da kuma yarda na dukkan musulmi ba ka samu wani mai tafsiri wanda zai ce maka wai wannan ayar asalin saukata ba ta sauka ne ga Imam Ali ba duk sun tahi akan shi ne suke ce ma ijma'i kenan malamai na sunna da na shi a duk sun haɗu cikin cewa wane ne na amanu Imam Ali ne allama kaushiji ya zo a cikin littafin shi sharhu tajrid in mutum ya duba cikin shahi na 368 yana samun wannan bayanin na ijma'i sannan wanda ke da littafi kuma na almuraja'at nawa na marhum sai da sharafuddin almusawi wanda ya ɗauki littafin shi shi ma ya yi nuni hatta ɓangaren kenan ahala sunna su kaushe shi inda sauransu wanda suka nuna cewa su ma sun yi akan wallazi na amanu din nan wane ne imamu ali alaihi salam kenan kusan nan wurin bamu da wata matsala game da cewa wallazi na amanu din nan ta sauka ne game da imamu ali sai dai tambayoyi da za su zo wanda suke zowa bangaren ahli sunna musamman za mu kawo tambaya kamar guda biyu da suke nuni a kanta don su kawo ishkal ko kuma su kuskurantar kenan da wannan abin suna son su yi mi ishkalinsu na farko suna son su buɗe karmar wallazi na amanu don saboda su kawo wasu sahabbai ciki su sanya cewa jagora kaɗai tunda Allah ya ce wallazi na amanu ai ba imamu ali ne ba ya yi imani har ma akwai sahabbai ga da dama kenan su ma suna iya shiga ciki saboda wannan sai suka san kisowa da iskala ta ɗinsu kahin mu ga iskal ɗin ta yi muje tambaya wai ita ma'anar ayan nan menene sai mu ce ɗan uwanmu ka taɓa jin labarin abin da ya faru game da Imam ali lokacin da ya bada sadaka ta mi ta zoben shi to wannan aya tana magana kan wannan inda wani mai bukata ya zo yana neman bukata cikin masallaci masallacin annabi sahabbai wasu suna nan suna salloli amma wannan mutum da ya tambaya ba wanda ya bashi sadaka saiwa sai imamu ali imamu ali ya mika yatsan shi yana nihin wannan bawa ɗin ya ɗauki wannan zobe nashi kun san kuma su daman larabawa zobe wani yana da muhimmanci ba na wasa ba ko yanzu ma kana samun zobe da tsada akwai zobe masu arha akwai kuma masu tsada wannan zoben na imamu ali zobe ne mai daraja a wani lokacin ba abin da zai bashi sai ya miƙa hannu ya miƙa mashi wannan zobe ɗin to daga nan Allah ya saukar da yabo kamar da daman da yawa daga cikin wasu sifofi na Imam Ali ayoyi sun sauka kama da su to nan ma yabo ne na alƙur'ani na musamman sai Allah ya ce lalle kenan jagorori guda nawa ne Allah manzan Allah Imam Ali to anan wurin kenan mun fahimci wannan aya ɗin me yasa ake son a sa wasu sahabbai a ciki saboda ta nan ne har wasu suka zan kimi su ma suna sallah suna koyi da Imam Ali su ma suna ibada sadaka har dan a sa su daga cikin kenan irin wannan shagorar wasu ba ma dan Allah suke yi ba an ce ai wani ma shi ma ya irin na Imam Ali to a taƙaice dai sunan ahlus sunna suna son su kawo cewa wai wallazi na amanu din nan ba kawai imamu ke cikin wannan wallazi na amanu saboda jam'i ne da farko suka ce tun daga farko innama innama shine iskal ɗinsu innama ɗin nan tana zuwa ne akan hasrul haƙiƙi da kuma hasrul idafi menene ma'ana haka nan da ko da ma kowane halshe musamman kuma da larabci muna da wai a keɓance magana keɓancewa na haƙiƙa kamar ka ce kawai su wane ne kamar da Allah ya ce a cikin nan wurin kawai su wane ne jagorori Allah manzon Allah Imam Ali sai ce wallazi na amanu ko to wannan keɓewar da ya ce su kaɗai ne jagorori su kaɗai ne shugabanni to a nan wurin kaga wannan keɓewai nan wurin aka samu matsala su ala suna su ce mi wai keɓewa ce idafi alali keɓewa idafi tana buƙatar a kawo wata alama wadda take nuna cewa izafi ne amma in ba haka ba duk lokacin da aka ce babu kowa na daga jagorori naku ya ku musulmi sai dai guda uku kaga wannan kowa ya san su wannan guda uku su kaɗai ne amma na'am inda an kawo wata ƙarina ne suke ce wata alama don saboda kamar misali zan kawo muku misali kamar irin abin da ake cewa haƙiƙa ne da majaz yanzu karmar zaki misali in ta zo cikin magana in nace ga zaki nan in ban kawo karina ba ban kawo wata alama ba suke cewa da larabci in nace ga zaki nan me za ku ɗauka za ku ɗauka ga zaki nan na haƙiƙa ga yanan ya taho ko amma lokacin da zan ce muku ga zaki nan ya zo har takobin shi ko da bindiga shi me za ku ɗauka ina nihin wani namiji ne gwarzo hada mi hada makamin shi kaga na kawo wata ƙarina suke cewa wata alama wadda ke nuna ba ina nihin zaki na asali ba amma in na waɗi da farko na ce ga zaki nan duk za ku gudu ba ku tsaya ma saurare na kuma amma ina ce ga zaki nan ya zo da sai ku ce a kenan ina nihin wani mutum ne to irin wannan cikin jumla in ana nihin kenan su ahli suna da suke sun su ce wai hasar al ne to shi hasar al yana buƙatar ƙarina yana buƙatar alama da take nuna cewa wasu suna iya shigowa amma a cikin wannan aya din babu wata alama wadda ke nuna cewa wasu suna iya shigowa ba kawai Imam Ali ba babu wannan alama kenan a nan wurin iskal ɗinsu wanga na farko da suke nunawa ai hasar al-idafi ne to ba hasar al ba ne. wannan hasarul haƙiƙi ne Allah ya keɓance kawai jagorori su uku ne da shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala da manzan Allah kuma da Imam Ali sai kuma iskalin suna biyu wanda suke zuwa da shi suna cewa to yaya za a ce kawai Imam Ali kaɗai yake iya shiga cikin wannan kenan shi yake haɗa zamanwa na uku kawai cikin jagorori wasu ba su iya shigowa gashi alhali muna gani a cikin wannan aya ɗin jam'i ya zo ba ma guda ba ne jam'i hawarin bakwai misali in ka ce wallazina zina ba ka ce allazi ba sai ka ce amanu kuma ka ga jam'i biyu kenan allazina kuma yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum kuma raki'un in ka kilga kenan su bakwai jam'i ne guda bakwai to ya za ku ce duk wannan jam'i din ana nihin mutum guda shi ne tambaye su sai mu ce ai a nan wurin daga cikin mutanen kuma wato malamanku manya-manyan mashahuran malamanku na ahalar sunna sun tahi akan misali su kamar fakharun razi ya tahi akan cewa a jam'i na larabci kana iya amfani da shi jam'i na larabci ka yi amfani da shi ga mutum guda saboda ihtiram shi ko nawa ne kau ba wai da biyu ko uku ko hudu ba kana ihtiram din shi cikin maganganu kuma ka zo da jam'i alhali mutum ɗaya ne saboda girmamawa saboda girmamawa kenan ba abu ne ba sabo a harshen larabci kai ba ma a harshen larabci ba hatta a harshen mu wannan na Hausa da wasu halishina za ka same su gasa suna da irin wannan za ka zo wajen malami za ka gaida shi ba ka cewa salamun alaik ko assalamu alaika ya ustad assalamu alaikum ko da larabci to da hausa ma in ka zo kana gaida mutane kana cewa ina kwananku ina yininku sannunku mutu ɗaya ne kake gaidawa malaminka ne ko mahaifinka ne ko wani mai girman daraja ne ba ka cewa ina za ka sai dai ina za ku za ku je wani wuri ne kana girmama su to a nan ma cikin wannan aya irin wannan ne Allah subhanahu Ta'ala ya ce wallazina amanu yana nihin mutum guda Ya ce kuma su ne su wane ne wanda suke bada zakka suna tsaye da sallah suna ba da zakka alhali suna mi suna cikin ruku'i wa hum raki'un wani ne saboda waye wannan abu kowa ya san wani ne wannan abu imam ali ne to a takaice dai wannan kuma ma muna da misalin irin shi har a cikin alkur'ani yanzu kamar in ka duba ayan mubahala aya ta 61 suratu ali imran me Allah yake cewa yana cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abana'ana wa sai ya ce mi wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum wa nisa'ana wane ne wa nisa'ana din nan kowa ce ce wa nisa'ana kowa ya san sayyida zahara salamullahi alaiha ita ce a cikin wannan nisa alhali nisa kowa ya san me jam'i ne amma dukkan tafsirai kowa ya faɗi cewa wane ne manzan Allah ya zo da shi a matsayin nisa'una ita ce saboda girmama ta kuma wane ne wa anfusana shi ma malamai sun yi duk malamai na musulunci sun yi akan cewa imamu ali ne a nan wurin imamu ali ne manzan Allah ya zo da shi lokacin da za a mubahala tare da nasara lokacin da suke son su nuna suke da kan gaskiya manzan Allah ba shi ke kan gaskiya ba Allah ya ce su zo da mutanensu kai ma ka zo da mutanenka sai ku zo ku yi rantsuwa ku roƙi Allah ya tsine ma wanda yake ƙarya ita ce mubahala to anan a taƙaice kenan muna da misali kyakkyawa wanda yake nuna cewa kenan wannan aya ɗin duk wata da ta da jam'i tana nihin mutum guda ne kamar yadda hasar ɗinta ma na inna ma shi ma dai baya ba damar kasa duk wasu sahabbai a ciki baya ba da wannan damar saboda haka nan a takaice ya tabbata gare mu jagorori kawai wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi muna ƙara maimaitawa su ne guda nawa guda uku Allah subhanahu wata'ala shine farkon jagora mahalicin kowa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Imam Ali ba makawa su kaɗai ne wannan jagororin mu na'am bayan Imam Ali kuma akwai adilloli wanda suke nuna cewa wa kamata kuma ya zama jagora alali muna ganin ahli sunna ko da ma sun yarda cewa nan jagora ne to ba su yi aiki da wannan ayar ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙaurar shi ta ƙarshe kenan ta tahiyar shi wadda ya zuwa ga Allah madaukakin sarki wa suka bi wa suka aza jagora abubakar suka aza al'ali sun yarda akan nan wurin Allah yana nihin jagora ne shi to me yasa suka saba kenan tunda ba su yi aiki da aya ta alkur'ani ba wannan mu sani bayan imam ali sannan kuma akwai wasu jagorori wanda za su riƙe wannan musulunci ɗin har zuwa inda Allah zai cika alƙawalin shi irin kamar da yake cewa an anna na alal ladina istad'ifu wannan a takaice shine abinda muke son mai nuni akan shi cikin wannan darasi din sai nan gaba za mu zo da bayani kan Imam Ali a cikin sunna insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin